بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا musulmai da muka saba haduwa da ku ta wannan kafa mai albarka bayan sallamar musulunci da fatan alkhairi da kuma roƙon allah ya sanya mu daga cikin bayansa salihai lallai ci gaba da darussanmu masu muhimmanci kan azumi musamman kuma ɓangaren hukunce-hukunce daga cikinsa wadda a kansa muka ba da kudarsin mai ba da ƙarfinsa hukunce-hukuncen azumi da kuma abubuwan da suke warware shi azumi ɗin to akwai ɓangare na biyu wadda yana da muhimmanci ladabtuwa da ladabi da Allah ya yi umarni na wajibi ko umarni na mustahabbi a cikin azumi akwai wasu ladduba da Allah subhanahu wa ta'ala ya nemi mai azumi ya kasance a kansu wasu ladduba din wajibi ne kenan in mun mayar da mas'alan zuwa ga tafik din mu hukunce hukunce to wasu ladduba din da za mu yi bayanin su wajibi ne mai azumi ya aiki da su wasu ladduban haramun ne mai azumi ya yi aiki da su kamar yadda kuma za mu zo mu yi bayani gamsasshe kan ladduba da dama wadda mustahabbi ne mai azumi ya yi aiki da su kamar dai a ce yin sahur mustahabbi ne jinkirta sahur mustahabbi ne buɗe baki mustahabbi ne yin buɗe baki da dabino musamman ɗanye mustahabbi ne idan aka rasa ɗanyen dabino to busasshe in aka rasa busasshe ruwa in an rasa wannan duk abin da ya sawwaka mai azumi ya yi kaza mai azumi ya yi kaza mai azumi ya yi karatun alkur'ani mai azumi ya yi sadaka mai azumi in ya samu dama ya yi itikafi mai azumi ya yi sallan dare abubuwa na mustahabbi za mu zo mu yi bayani a kansu amma dai yanzu za mu fara bayani ne akan wasu daga cikin ladduba na wajibi ga mai azumi na wajibi saboda darasinmu hukunce-hukuncen azumi lallai daga cikin ladduba din anna lisa'imi adaban kasira la yatimmu illa biha wa la illa bil qiyami biha wa hiya ala qismayn adabun wajiba la budda lisa'imi min mura'atiha wal muhafazati alaiha wa adabun mustahabba yanbaghi an yura'iha wa yuhafizu alaiha maluma sun kasa su kashi biyu mu ma insha allahu a wannan darasi za mu bayani akan muhimmai daga cikin ladduba na wajibi da dole ne mai azumi ya kula da su فمن الآداب الواجبة أن يقوم الصائم بما أوجب الله عليه من العبادات القولية والفعلية duk abin da Allah ya wajabta wa mutum na ibadoji na aiki da kuma na zance wanda ake faɗansu ko ake aikata su da harshe da kuma ibadun da ake aikata su da gabbai wadda kuma Allah ya wajabta wa bawa aikata su to wajibi ne mai azumi ya aikata su muhimmi daga cikin waɗannan ibadun shine as-salatul mafruḍa mai azumi dole ya kiyaye yin sallan farilla kuma dole ya kiyaye yin ta a masallaci as-salatul mafruḍa allati hiya akadu arkanil islam ba'da ash-shahadatayn fatajibu mura'atuha dole ne mai azumi ya kula da me sallarsa kana azumi kana wasa da sallah dole mai azumi ya kula da me da sallarsa ta ya mutum zai kiyaye ta ya kula da ita bil muhafazati alaiha wal qiyam bi arkaniha rukunnanta yayi su da kyau in ruku'i yayi ruku'i mai kyau in sujjada ne sujjada mai kyau in dagowa sai ya nutsu kafin yayi ruku'i koya kada ya sallah irin na bawan Allah da ya muna sallarsa a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda da karshe hukunci a sallarsa da babu cewa na sallar ita da babu duk ɗaya suke irji fa salli fa innaka lam tusalli ba kai sallah ba don haka mai azumi dole yayi sallah kuma dole yayi sallah yana mai kula da rukunnanta da sharuɗoɗinta da wajibanta fa yu'addiha fi waqtiha ya rinka yin salloli a lokacin su kuma ma'al jama'a je masallaci yayi tare da jama'a fil masajid wa inna zalika min at-taqwa التي من أجلها شرع الصيام وفرض على الأمة وإضاءة wa مناف للتقوى وموجب للعقوبة saboda ai an shar'anta wa mutane su azumi ne la'allakum tattaqun to babban abin da ya ke shiga babin takwa kuma bayan la ilaha illallah muhammadur rasulullah shine sallah azumin ma yana bayan sallar ne don haka mutum ba zai zo yana azumi yana kuma wasa da sallansa ba ana wannan faɗakarwan saboda min sa'imin man hawa bi salati aljama'a ma awjubiha alai yin sallah a cikin jama'a din nan wajibi ne a kansa ko kuma ya tsaya yi nafilolin dare da yawa irin tahajjud din nan sai kuma ya rasa asuba sai dabda asuba sai ya yi sahur sai ya kwanta ya yi sallah asuba kuma wajen karfe 8 ko karfe 9 to dai dole a faɗaka a yi sallah a lokacinta a yi ta kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya nemi a yi ba sallah kaɗai ba duk wani aiki duk wani furuci da Allah ya wajabta mutum to mai azumi wajibi ne ya kula da wannan abin ya yi shi kamar yadda Allah ya wajabta saboda sallah ita tafi komai muhimmanci da kuma yin a cikin jama'a wato abu ne da shari'a ta yi umarni shi yasa aka bada misalin sallah din a nan amma dukkan ayyuka ko dukkan furuci wadda shari'a ta wajabta aikata su to ka sani yana cikin ladduba na wajibi akan ka ya kai mai azumi ka aikata ko kuma ka furta waɗannan abubuwa ɗin ta gefe guda kuma yana daga cikin ladduba na wajibi an ba sa'imu jami'a ma harrama Allah wa rasuluhu min al-aqwali wal af'al mai azumi ya nisanci duk abin da Allah ya haramta wajibi ne mai azumi ya aikata dukkan abin da Allah ya yi umarni dukkan abin da Allah ya wajabta na ayyuka ne ko na zantuttuka haka kuma wajibi ne yana cikin ladduba na wajibi akan mai azumi ya nisanci dukkan abin da Allah da manzonsa sallallahu alaihi wasallam suka haramta na maganganu da ayyuka akan haka sai mai azumi ya nisanci yin ƙarya menene ƙarya al-ikhbaru bi khilafil waqi' ya ba da labari labarinsa ya saba ga abin da muke gani a ƙasa da saninsa ya ce yau din nan juma'a ne wadda kuma ba haka ba ne da ya ba da labari labarin da ya sabawa abinda mutane suke gani abinda suka sani wani misali ne ba wai kawai karya ba karya haramun ne giba haramun ne annamimanci haramun ne a takaice dukkan abin da Allah ya haramta na zantuttuka na ayyuka dukkan su wajibi ne mai azumi ya nisance su wai ji tani giba. ghiba menene giba mun ce nisanci ƙarya ƙarya shine al ikhbar bi khilaf al waqi' wai ji tani giba. to ya nisanci giban mutane me giba annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani ta wahiya zikruka akhaka bima yakrahu fi ghaibati ka ambaci dan uwanka da abin da dan uwan naka yake kin a ambace shi da shi ka ambaci wannan abin a lokacin bayana mai azumi ya nisanci annamimanci waje ta nibin namima menene annamimanci وهي نقل كلام شخص في شخص bai ليفسد بينهما ka ɗauki maganan da wane akan wane ka ce ai wane yana cewa kaza a kanka ka ɗauko wannan maganin ka kai a wancan domin ka ɓata alaƙa tsakanin mutum biyu ɗin mai azumi ya nisanci wannan saboda yana cikin ka ba'irin zunub kullum jannatin nan ma. musulmi a halin azuminsa ya nisanci gishu dan kasuwa a kasuwa a cikin azumi ya nisanci gishu ma'aikaci ya nisanci gishu abin da ake kiransa algus fi jami'in mu'amalat a daukacin mu'amalolinsa min bai'in sawa'un saye da sayarwa ne ya sanci yi algus ya ɓoye mummuna a cikin kyakkyawa wa ijaratin ko a cikin abun haya ko sina'a ko jingina ko a takaici cikin dukkan mu'amaloli ya nisanci algus haka kuma ya zama mutum mai nasiha da mai ba da shawara mai amfani ga mutane an zo sayin abunka ka san abunka yana da matsala mutum ya ga maka irin siffan abin da yake so sai ka ce eh tabbas wannan abin a babin nasiha a babin shawara lallai sifa kaza da ka faɗa shi kan bashi da wannan sifa. wannan motar tana da matsalar kaza da kaza kai kuma ka ce me kaza kake so don haka in dai me kaza kake so ka tafi wani gun ka duba ba kowa yake iya haka ba ya faɗi aibin kayansa ya ba da shawara ga wanda ya zo zai sai kayansa ya masa nasiha ya gaya masa hakikanin fa inna al-ghishya min kaba'iri dhunubi wa tabarra an-nabi sallallahu alaihi wasallam min fa'ilihi fa qala man ghashshana falaysa minna wanda ya mana al-ghush wanda ya mana al-ghush baya tare da mu mai azumi ya nisanci kaɗe-kaɗe da waƙoƙi da rawe-rawe wato rawa haka na uka na rawa da kuma kayan kaɗe-kaɗen da sauransu saboda duk ba su halatta ba sawa wani azumi ne ko ba azumi ba a lokacin da ba ma lokacin azumi ba su halatta ba don me yasa haka zo ka sa headphone a kunninka kana ta jin kiɗa kana azumi ka sa ƙur'ani man ka ji to a takaice waɗannan abubuwan za su iya laifinsu zai ƙara kumbura ya ƙara girma in a lokacin azumi ne da haka a nisanci dai dukkan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta kenan ladabi na wajibi ga bawan Allah da ke azumi shine ya yi ƙoƙarin aikata dukkan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ko manzansa sallallahu alaihi wasallam suka wajabta akan bawa na ayyuka da zantuttuka haka kuma ya yi ƙoƙarin nisantan duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ko manzansa sallallahu alaihi wasallam ya haramta na ayyuka ko na zantuttuka da waɗannan abubuwa kuma na haram ba ma a ramadan ba kafin ramadan a watanni da kwanaki da satuttukan da suke kafin ramadan ko bayansa haramun ne don haka min babi aula haramcinsu ya ƙara mai girma laifin ya ƙara muni in ya zama a watan da aka ɗaɗɗaure shaidanu aka bubbuɗe ƙofofin aljanna aka rurrufe ƙofofin wuta sai mutum ya zama shine shaidanin kansa yake ta aikata saɓo bayan an ɗaure asalin shaidan ɗin da kuma rundunoninsa don haka a ji tsoron Allah a aikata abubuwan da Allah yake so a nisanci abubuwan da Allah baya so sai ya zama wannan shine ladabi na wajibi da ke kan kowane musulmi mai azumi hadisi ya zo cewa man lam yada qawla zur dangane da abubuwan da aka ce ka bar su akwai qawla zur magana na ƙarya wal amalu bizur aiki da ƙarya wal jahal da aikin wauta duk wanda bai bar su ba yana cikin azumin sa yana waɗannan ayyukan hadisi yace laysa lillahi haja fi an yad'a ta'amahu wa sharabahu Allah baya bukatan ka bar abincinka ka bar abin shanka hadisin imamu Bukhari 1833 Imam Muslim 1095 don haka jama'a mu iya kokarin mu in mun yi azumi ya zama dukkan gaban mu sun yi azumi Jabir dan Abdullahi yana cewa idza idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka anil kadhibi wal maharimi wada anka azal jari wal yakun alayka wa sakina wa la yakun yawmu sawmika wa yawmu fitrika sawa wa yakun yawma sawmika wa yawma sawa maganan jabir dan abdullah ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa wa sallam magana ne mai girma wadda ta cancanci a rubuta ta da ruwan zinari bawan Allah yake cewa idan sumta ya kai musulmi in dai kai azumi ko kuma ya zama kana cikin azumi to san sam'uka wa basaruk kamar yadda ka hana cikinka da makoshinka da tumbinka abinci da abin sha ka hana wa jikinka bukata ta halal a da kafin azumi bukata ta bangaren iyali to ka yi kokarin shi ma jinka ya zama yana azumi ba zai ji abin da Allah haramta ba ganinka ka katange shi ga barin ganin abin da Allah ya haramta sawa'un jaridu ne ko shafuffuka wadda suke nuna abubuwan da ba su dace ba a intanet ko kuma a kan titi a takaice jinka da ganinka da harshenka ya zama shi ma yana azumi ka katange shi ga barin sabawa Allah subhanahu wataala shi harshenka ya zama yana azumi kar ya yi ƙarya kar ya auka cikin abin da ke haram na manci ko giba ko wani makamancin wannan yace ce wada an ka azal jar ka nisanci cutar da makwabci kana azumi kana cutar da makwabcinka وليكن عليك وقار وسكينة kamar yadda yunwan da kake ji dama yana hukunta ka zama a nitse to eh ka zama wato kana cikin nutsuwa kana cikin yanayi na mutum muhtaram mutumin da in an ganshi za a girmama shi a nitse kada ka yadda ranan da kake azumi da ranar da baka azumi ya zama daidai duk da cewa su abubuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta su ya haramta su wa bawa a ranar da yake azumi da ranar da baya azumi to amma in dai bawa na azumi an fi so ya ƙara kiyayewa ya ƙara kwalkwalewa ya ƙara riko da abubuwan da Allah ya umarni da su ya kuma hannu daga aikata abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta aikata su ko kuma manzon sallallahu alaihi wasallam yayi ahir ga mutumin da ke aikata su muna roƙon Allah Allahumma hafaz alaina dinana wa kuffa jawarihana amma yughdibuka bi rahmatika ya arhamar rahimin muna roƙon Allah ya ji tausayin mu ya sanya mu daga cikin bayansa da in sun yi azumi dukkan gabansu ne suke wannan azumin kuma ya sanya mu daga cikin bayansa da za su rabota da shiga aljanna ta kofar da ake kiransa ar-rayyad wallazi yadkhulu minhu sa'imun wala yadkhulu minhu ghayruhum fa'iza dakalu ugliq kofar aljanna da ake kiransa a rayyan wadda ba mai shiga aljanna ta wannan kofar sai masu yawan azumin nafila sai kuma masu ciyarwa a babin azumi masu ciyarwa a babin azumi man faka zaujaini fi sabilillahi nudiya ya abdullah haza khair fa in kana min ahli A sadaqati nudiya min babi sadaqa wa in kana min ahli al-jihad min babi jihad wa min ahli as-siyam nudiya min babi rayyan wannan hadisi na nuna cewa duk mutumin da ya ciyar ta fiskan azumi ya ciyar da kuma abu guda biyu ya samu masu azumin mutum guda biyu ya shayar da a'a ya yi sufura guda biyu da zai shayar da masu azumi ya taimaki masu yin azumi takaici wadda infaƙinsa a babin azumi ne kuma ya zama yana yin abin dabul yana ninninkawa ya yi ya sake to wannan a kiyama za a kira shi a ce ya kai bawan Allah ka shiga aljanna ta kofar da ake kiranta arrayya ta kofar da ake kiranta arrayya hadisi kuma ya bayyana mana cewa abubakar radiyallahu an shi kam za a kira shi ya shiga aljanna ta dukkan kofofi ta dukkan kofofi kofan masu azumi kofan masu jihadi kofan masu sallah kofan masu sadaka da dai sauran kofofin aljanna to a takaice muna fatan allah ya fahimtar da mu addininsa ya mana jagora ya karbi ayyukanmu gaba daya sanya mu daga cikin bayansa masu ladabtuwa da ladabin da ya shar'anta musu ladabi na wajibi da muka yi magana a kansa da ladabi na mustahabbi da za mu yi magana a kansa a darasinmu na gaba allah fahimtar da mu addini allah ƙara mana basira allah ƙara mana son manzon allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa abubakar as-siddiq da umar al-faruq da usman zunnurain wa ali abu turab wa baqiyatul ashara wal badariyun wa ahlu bai'ati ar-ridwan wa ghairuhum min ashabihi muna fatan Allah ya hada mu da su gaba daya da kuma iyalansa a gidan aljanna firdausi saboda kurewar lokaci jama'a za mu tsaya a nan da izinin Allah sai a wani darasi za mu yi bayani kan ladduba na azumi wadda ladduba ne na mustahabbi ba wajibi ba wadda su suka hada da yin sahur da kuma ladduban da ke cikin yin sahur da wadda suna da yawa sa'an nan sai kuma buɗe baki da kuma gaggauta shi rana tana faɗuwa in aka tabbatar cewa ta faɗi ɗin a yi ƙoƙarin buɗe baki da kuma yin addu'a a lokacin buɗe baki ɗin mutum ya roƙi dukkan abin da ya so na alkhairi wa kansa da al'ummarsa da musulmai a ko'ina suke a duniya za mu yi bayani akan ladabi na yawan karatun alkur'ani mustahabbancin yawan karatun alkur'ani ga mai azumi da kuma ambaton Allah da roƙon Allah da yin sallah da sadaka wato zikiri da addu'a da kuma yawaita sallan dare da kuma sadaka musamman kuma shayar da wanda ya azumi duk abubuwa ne da ake son su mai azumi rinka aikata su za mu yi bayani akan ladduba na shi mai azumi ya halarto da girman ni'imar da Allah ya masa na datar da shi wajen yin wannan azumin a lokacin da wasu kuma ya zama ba sa azumin da dai ladduba da dama da suke da alaka da azumi muna fatan Allah ya mana jagora Allah ya karbi ayyukanmu a nan za mu tsaya wallahu alam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha